Hukumar Raya Ƙasashe Masu Tasowa ta ƙasar Amurka za ta faɗaɗa ayyukan ƙungiyar samar da zaman lafiya ta Women Without Walls Initiative zuwa ƙasar Nijar. Ƙungiyar Women Without Walls Initiative dai an ƙirƙiro ta ne biyo bayan rikice-rikice da aka yi ta fama da su a nan jihar Plateau da niyyar sasanta tsakanin al'umma da samar da kyakkyawan zamantakewa. 'Ya'yan ƙungiyar sun haɗa da mata musulmi da Krista da ke ayyuka da dama musamman a yankunan da a baya ake samun tashin hankali da suka haɗa da unguwannin ganga bangare Bauchi Road, unguwar Rukuba, gada biyu da bukur a nan cikin garin Jos. Sai kuma ƙananan hukumomin Riyom da Barikin Ladi da Wasi. A cewar shugaban kungiyar Madam Esther Ibanga, ƙasar Amurka ta yaba da ayyukan kungiyar, ta kuma amince ta tura wasu 'ya'yan kungiyar ƙasar Nijar don su horar da iyaye wasu dabarun koyar da yara ɗabi'u masu kyau. Ba mu so ana amfani da addini a raba mutane. Kamar a anguwan Rukuba, mun je mun yi bohol a gurin muka ba da suna Peace Well, ta wurin da duk musulmi da krista suka zo su sha ruwa suka haɗu an socialize kin gan ba damuwa sannan kuma a gangare akwai wani classroom da muka renovating mutanen niger su ma suna neman wannan model school saboda haka nan aka zo aka inviting din mu wowi wai mu zo mu taimaka mata a niger su ma su yi wannan model school so wayanda da su yi wayannan kamar su trainers din da su assistants din su su ne yanzu za su je niger su koya wa matan niger wannan model school model din wato koyarwa din nan suna horar da yara ne yadda za su zama masu da'a eh ana dai nuna ma iyaye da za su zauna da yaransu yadda za su gane yaransu kuma inda za su sa yaransu su zo kusa da su domin suna nan kusa da su za su iya taimake su kamar ka su shiga wani halayen da bai kamata ba ko kuma idan suna cikin damuwa ba za su ji tsoro su zo su gya iyayensu wai gashi gashi abin da yake faru ba makarantar da zai koya ma mata iyaye yadda za su zauna da mazansu da yaransu wanda za su zama dai su da kansu security ne na iyalansu da communities ɗinsu to kin ga mun yi mu ne muka yi wannan pilot project a Nigeria kuma mun samu nasara. Madam Esther Ibanga kenan shugaban kungiyar Women Without Walls Initiative. Ƙungiyar ta kuma karrama mataimakiyar shugaban ƙungiyar Hajiya Nafisa Musa da gwamnatin jihar Filato ta baiwa alkalancin babban kotun jihar ta Filato. Hajiya Nafisa ta ce tana buƙatar addu'a wajen gudanar da wannan gagarumin aiki da Allah ya bata. Ka yau na ji daɗi yan uwa sun karrama ni. To gashi kina mace kuma Allah ya baki wannan matsayi na babban alƙali a nan jihar Filato. Ya zaki gudanar da aikin ki? Eh, alhamdulillah abinda muke ta ƙoƙari a koyaushe muka samu kanmu ya zama na cewa mun riƙe gaskiya ko me za mu yi ya zama na cewa tsakani da allah za ka yi karka sa wani abu a zuciya bambanci bambance bambancen addini ko wani abu ba zai taɓa zuwa ba insha allah abin da muke ta ƙoƙari kenan domin matsayin da aka ba mutum zan duba ne cewa ya kamanta gaskiya Allah ya tallafa mana ya ba mu basira sabuwar alkalin babban kotun jihar plateau kenan hajiya na Nafisa Musa. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.